Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shirin namu na dare yau Lahadi. biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To bayan mun ji halin da duniya ta wani. Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin kallabi kuma a wannan makon shirin zai dora akan hira da kallabin makon malama sini da kuma nazari akan cin zarafin mata a gidajen aure da kuma dalilan da ke janyo mutuwar jarirai a ciki. To kafin mu kai ga gabatar da wannan shiri, yanzu ga baba ya kuma kere da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a shugaban kasar saliyo julius mada biyo ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar a yau lahadi bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a babban barikin sojoji kuma mafi girma a babban birnin kasar afirka ta yamman lamarin da ya haifar da fargabar rushewar doka da oda a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙarin juyin mulki a yankin 'yan bindigar da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ɗakin da ake ajiye makaman sojoji da ke barikin wilberforce da ke freetown babban birnin ƙasar da sanyin safiyar yau biyo yana faɗa a wata sadarwa da aka wallafa a shafin x wanda ake kira twitter a baya ya ƙara da cewa jami'an tsaro sun fatattake su kuma an samu kwanciyar hankali yayin da haɗin gwiwar rundunar tsaron mu ke ci gaba da kawar da ragowar 'yan ta'addan da suka tsirin, an kafa dokar hana fita a faɗin ƙasar kuma ana ƙarfafa 'yan ƙasar gwiwa da su zauna a gida in ji shi ma'aikatar yada labarai da ilimi ta ƙasar ta kuma faɗa a wata sanarwa cewa gwamnati da jami'an tsaro na nan na ɗaukan mataki a kan lamarin kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani ba akan 'yan bindigar da kuma dalilin kai harin Isra'ila ta faɗa a yau lahar cewa ta samu jerin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau. Sakin mutanen a karo na uku da aka yi garkuwa da su yana zuwa ne a cikin wuni na uku na shirin kwanaki hudu na tsagaita wuta. Jami'an tsaro na nan na tantance sunayen kuma iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu sun tabbatar a cewar wata sanarwar ofishin shirya harkokin waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka ɓata. a halin da ake ciki ma'aikatar kiwon lafiyar falasɗinu ta faɗa a yau lahad cewa sojojin isra'ila sun harbe wasu falasdinawa shida har lahira a cikin dare a yammacin kogin jordan hamas ta sako mutane goma sha bakwai da ta yi garkuwa da su da yammacin jiya asabar sha uku 'yan kasar isra'ila da 'yan kasar thailand guda hudu jim kaɗan bayan haka da sanyin safiyar yau lahadi isra'ila ta sako talatin falasɗinawa tara ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da rasha ke yi na nuna cewa da alamar rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyar ta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun baltic na kilin grand ɗauke wannan na'urar daga yankin kilin grand wanda kasashe mambobin nato ke kewaye da shi a bangarori uku yana nuna yadda yakin ya gajiyar da wasu muhimman makaman rasha na zamani jiya asabar ce ranar tunawa da holodomor a ukraine wani lokaci da 'yan ukraine ke tunawa da yunwar da ta kashe miliyoyin mutane a shekarun 1930 saboda manufofin soviet kalmar holodomor wadda ke nufin mutuwar yunwa a cikin harshen ukraine tana cikin manufofin joseph stanley na ganganci inda 'yan ukraine tare da kasashe fiye da talatin suke kallon wannan lamari a matsayin kisan kare dangi amma moscow tana musanta hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc karuwar kiraye-kiraye ga kasashen duniya da su yi la'akari da hanyoyi da dama da dumamar yanayi ke shafar lafiyar bil'adama ya tallatar da ranar farko da aka keɓe a kan batun a tattaunawar sauyin yanayi a majalisar ɗinkin duniya wadda za a fara a mako mai zuwa matsanancin zafi gurbatar iska da karuwar yaduwar cututtuka masu saurin kisa na daga cikin dalilan da ya sa hukumar lafiya ta duniya ta kira sauyin yanayi a matsayin babbar barazana ga lafiyar dan adam dole ne a takaita dubamar yanayi kan yarjejeniyar da aka cimma a birnin paris na degrees ɗaya da biyar na ma'aunin celsius don kawar da bala'in kiwon lafiya da kuma hana miliyoyin mace-mace masu alaka da sauyin yanayi a cewar who duk da haka a ƙarƙashin shirye-shiryen rage hayaki mai guba a ƙasa a yanzu duniya na kan hanya da za ta yi zafi zuwa digiris biyu da digo tara na ma'aunin celsius a wannan karnin in ji majalisar ɗinkin duniya a wannan mako da babu ya komi keri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. Yanzu kuma lokaci ne da Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinmu na gaba. Ina sha'awar zama malama ban taba shakan malanta da ina yi ba kuma ina jin daɗi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin daɗin aikin da na yi kuma ya auren da na fi koya musu yara kamar daga shekaru biyar zuwa shekaru bakwai shekaru takwas kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone mata ido da gudunmawa da suke badawa a ci gaban al'umma da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul a hira da muka fara da kallabinmu ta mako malama sini za mu kuma ɗora a kan nazari da muka faro kan cin zarafin mata a gidajen aure a fannin kiwon lafiya kuma mun gayyaci ƙwararriya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu domin neman bayani kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu faro takon da ƙara haska fitila kan batun cin zarafin mata da ake ta ƙoƙarin daƙilewa a matakai daban-daban. Barista Husaina mai rigar ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a birnin tarayya Abuja ta bayyana abin da ke haifar da cin zarafi a zamantakewa aure da kuma matakan da mace za ta iya ɗauka ko kuma ta bi wajen kare kanta daga cin zarafi daga mijinta. farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci maki zarafi muna da kungiyan agajin shari'a wato legal aid council of nigeria muna da fida inda za ki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Right Department Federal Ministry of Justice wato department ne wanda yake kare 'yancin bil'adama. An ɗauki alada an haɗa shi da addini al'ada dai da addini dai ba buɗe ba ne sau da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi sa shi ku yi haƙuri mu da haƙuri muka zauna to zamani ya wuce wanda ya ta mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri har ya kawo ga rashin rai a addinin krista ana ce for better for worse amma if worse come to worse come ai ba abin da zai saka ka zauna ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye haƙuri ba shi bane kuma a addinin krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi da yan da zabi na dai san da ana tsulhu wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken amma ke kina da kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na 'ya'yanki hukumomi na nan za ki iya zuwa police station za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato legal aid council kina iya zuwa FIDA International Federation of Women Lawyers kina iya zuwa Citizens Right Department Federal Ministry of Justice ki kawo kukanki ko kuma karan sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in ka yi aure ka dinga musguna ma mace Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata ana takura wa mata ana kuma kashe mata to ni zan yi magana ne nan da babban murya ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani duk wanda aka same shi yana musguna mamatan matan shi hukuma ta ɗauki mataki mai zafi domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa alabar shi aka yi satin example da mutum ɗaya kowa ya shiga ruwan hankalinsa sannan kuma ni a gani na shine ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba likita dai ba zai biyo ka gidanka ba ne zai tambaye ka me ke damun ka ba mata su dinga su dinga bude baki suna magana muna nan kullum muna kan faɗakarwa a budi baki a yi magana shiru ba zai taimakawa ba idan har baki faɗi ba ba wanda zai san damuwan da yake cikin gidanki sai kin fita kin ce ga damuwanki sai Allah kuma ya taimaka a ce a ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo abu na biye shine al'adunmu na afirka bai taimaka ma mata ba sam amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yadda za a yi rabon gado ina mai kira ne da babban murya a duk macen da ta gan ana musguna mata ko ana takura mata kar ta yi shuru sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi fida ko ta nemi citizens right department a federal ministry of justice ta zo ta kawo kukanta ko alaba shi in allah ya za ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga faɗakarwa a masallatai su ta faɗakarwa a coci musguna ma 'ya mace ba shi da kyau domin ƙarfin 'ya mace da namiji dai ba daidai ba ne za ka iya garin zuciya ya kwashe ka ɗauki abu mai ƙarfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne ɗaukin rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an sha yin haka a taimaka limamin addini a taimaka ana faɗakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a ƙwace ma mata yanci domin kowa mace ce ta haife shi ya kamata a taimaka a ƙare mata sannan kuma a ƙwace masa yanki Tama da masu saurari shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Ta bari mu koma kan batun kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin hukumomi da ma'aikatan jinya. inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa musamman a ƙasashe masu tasowa kamar Afirka. Muna tare ne da Metron Binta Muhammad wacce take ita ce shugaban ɗakin haihuwa na asibitin koyarwa na Baraudiko da ke cikin Kaduna. Haihuwa nan ɗa ya zo wani irin yanayi ne wanda mace takan ɗau ciki cikin watannin da yake ana so a haihu ɗa daga wata tara kafin lokacin haihuwa sai a samu yaro ya rasu wato tun yaro na ciki ɗan ya rasu. me ke kawo haka menene abubuwan da ya kamata a yi mene mataki ya kamata a bi duk zamu ji daga bakin ita metron binta muhammad barka da zuwa barka da dai me ke haifar da haihuwar da fara da ya, mutu a ciki a zo haihuwa a haife shi bare muna iya cewa mu a nan a gefen mu mukan ce cikin da ya kai watanni wata, bakwai wato mako 28 bayan mako 28 a ciki zuwa wata tara idan ya mutu a lokacin nan a ciki ta yadda za a zo a haife shi ya fito ba shi da alamar rai shi ne muke ce mai wannan stigmat wato haihuwan da ya fito ba rai za mu iya caki nan daga wata bakwai zuwa bakwai zuwa sama wata tara eh. in za a yi fada ba rai ba eh, ya fito ba rai in ya mm. mutu mm. a ciki ko lokacin da ake nakuda har aka zo aka haife shi ya fito ba rai ba alamar rayuwa ba alamar rai shi ne muke ce ma wannan stigmat mu a nan gefen mu makonni 28 wata bakwai hmm. saboda kasa da nan muna ce mishi ɓari ne to yake metron um, kowane ciki da aka dauka fatan mai shi shine Allah ya kawo lokacin da za ta haife shi a gan shi a duniya to amma kuma aka samu wannan matsalar za su so su san menene ke kawo dalilin da yake janyo mace ta samu wato dan da take dauke da shi ko yadda take dauke da shi ya mutu a cikin ciki eh. akwai abubuwa da ke kawo mace-macen da a cikin ciki kafin lokacin haihuwa bayan wata bakwai kamar yadda na ce miki kafin a haife shi ko lokacin da ake naƙuda kafin da ya zo duniya yana iya zama kila uwar wata da isasshen jini a jiki ko kuma ta rashin lafiya ciwon malaria nan yana iya kawo bari kuma ya iya sa ya kashe da a ciki zazzabin cizon sauro rai da gaske malaria musamman in yi zafi shi yasa suka zo awo in suna zuwa awo mukan ba su rigakafin malaria nan saboda ba mu son samu ma ciwon balantana har ya zo ya musu illa ko ma abin da ke cikin su illa mukan kira shi ki sha a gaban mu oh. shi na rigakafin malaria eh. mu ba ta ruwa mu ba ta ko ruwan shanki a gaban mu ba ta haɗi shi ma ka'idar shi ne ma ta sha a gaban mu sannan kuma akwai bayan da za ta sha saboda su bata isasshen jini a jikinta saboda rashin isasshen jini a jikinta na iya kawo ko teɓari inda kai wata bakwai ko kuma bayan wata bakwai ne a iya kawo ta shiga na'ura lokaci bai yi ba ko kuma ya kashe dan a ciki saboda ba ta da isasshen jini ita kanta saboda jinin da ke jikinta ne kusa take san abin da ke cikinta suna yana samu shi ma ya rayu to idan ita kanta bai ishe shi ba ya za ya je wurinta ya je wurin abin da ke cikinta sannan kuma akwai infection wato cututtuka kamar su ah, ciwon sanyi yana iya kashe ɗashi ma a ciki sannan kuma akwai hawan jini da hawan jini sosai wanda mukan ce ya yi kai ga Eh, preeclampsia severe preeclampsia zuwa eclampsia wata jijiga din kawo ko jijiga A. Eh. Hmm. in ya shi hawan jini na in yayi yawa ne yayi yawa ne yake kai ga ta fara jijiga wanda muke cewa eclampsia hmm. so yana iya kashe abin da ke cikin ta shi ma ko kuma shi dan yana cikin cikin shi kisa yana yawo ne cikin wannan ruwan da yake ciki ga cibiyar nan tana da tana da tsawo wani garin yawo ne yana iya ya zo ya shaƙe shi to ya rataye wuyan ya wuyan shi yawanci irin wannan an zo haihuwa a nakuda aka zo haihuwa shi yasa ake ga suna haihuwa za mu sa hannu in kai ya fito sai mu ji akwai cibiya na da wuya saboda maza maza mu sa hannu mu ji mu raba shi da wannan cibiya saboda ya ci gaba da shaƙe shi sai a ya fito ba shi da rai wato har an kai wata tara da yana rai eh. amma kuma saboda wannan abin da ke yana kuma da shi fitowa shi ma yana ja yawwa zai iya shaƙe zai iya rasa ran shi shi da suke ga ya fito ba rai hmm. shi yasa ga da kai ya fito da mukan sa hannu mu duba cibiyar ta naɗe wuya ko bata naɗe ba in ta naɗe sai mu ji wanda ta yi sako da za mu iya cire ta ne ta kashi ko ta mutu ta ciki ta saki wuyan in daga ko kuwa mu sa abu mu kama mu yanka mu raba e saboda ta ci gaba da shaƙe shi wurin fito wannan yana iya rasa ranshi hmm. ko kuma ita cibiyar saboda tsawo tana ci yana yawo tana iya ta zo yi kulli they form knot wato ce kulle eh idan ta kulle nan shi ma kin ta kulle ai ta hannun yake samun iska oxygen da jini daga wurin uwar shi ya zo ya bashi shi ma a cikin shi mm. to ai kulle sai tana yana ragewa mm. mushi wannan isa zai mun da sai wasu shan nan mm. sai a rasa shi sannan kuma idan mace tana da ciki sai ga zuban jini kafin nakuda ya zo ta fara zuban jini ko kuma tana cikin nakuda sai jini ya fara zuba zuban jinin nan ta ina ne a ita uwa inda yaro ke ciki mabiya muna cin placenta ko ko ne wuri sa yadda suke fadan suke kenan to suna mm. cha uwa suna cha mabiya idan ta fara bambarowa daga jikin inda yaro mahaifa boom uterus in ta mm. fara bambarowa daga ciki a lokacin da take bai fara nakuda ba ko ko ana nakuda ta fara bambarowa ta fara separating daga jikin uterus ita mm. inda yaro ya mahaifa din to kin ga ai akwai akwai kasawa na samun jini isasshen jini zuwa gada daga uwa zuwa gada an samu dan ku mm. ba zai same shi ba to wannan ma na iya kashe dan ko a ciki har bai fito ba rai cikin kwanaki ko ko daidai ranar da za a haifi yaron abin zai iya faruwa ai da zaran jinin ya fara zuwa mm. da zaran jinin ya balle ya fara zuwa Ina iya yiwa in ta wannan ne uwa ce ta fara ta ce ta fara barewa daga cikin mm. mahaifa to shine singa an samu tsaiko ba isasshen jinin da zai zo daga wurin uwa da oxygen iskan nan da ke bi ta hanyar jini ya je samu yaro shi ma ya samu mm. ya rayu a ciki in bai samu akwai matsala yana iya kashe shi tun a ciki kafin ya fito in kuma tana na naka samu wannan yana iya kashe shi shi yasa da zarar an ga wannan aka duba aka gani ke faruwa to shi yasa idan da zarar muka ga mace mai juna biyu da zaran ta fara ganin jini matsala ne maza maza ana sa a ɗauki mataki a kanta. madalla kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako simi simji gushewe wata malaman makaranta da ta fara nuna sha'awar malanta tun tana karama ta kuma shiga ilmantarwa ta fannoni da dama ga kallabin tamu To amma ni abin da ya bani mamaki shine kin yi wannan karatu har kin kai kina kan digirin digirgir amma me ba ki sha'awar shiga malanta kasancewa a najeriya kin ga yadda malamai ma ba a ba su wani daraja da sauransu me ba ki sha'awar cewa ke ki zama malama a lokacin da mu yara muna wasa in gan kullum muna wasa muna wasa da masu yi dafa tuwo da ya tuwo din fa kasa ne fa <laughs> ko muna ta wasa-wasa ni dai na gan lokacin kullum sai ni na zan doka itace a hannu in nima Eh, eh, gawayi mm. nimadan eh, silin mm. ko nima wani paper cardboard sai ina koya musu mm. <laughs> tun kina yarinya ke dai malama ina sha'awar zama malama ban taba shakan malanta da ina yi ba kuma ina jin daɗi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin daɗin aikin da na yi. so da yawa da an kira ni je yi aiki a nan post authority in je nan ji tambar na kullum san tambaya in ba makaranta ba zan je <laughs> in akwai makaranta da yara kuma yaran da na fi koya musu yara kamar daga shekaru biyar zuwa shekaru bakwai shekaru takwas yara wato nursery zuwa primary kenan shekaran da nina jin dadin na shawon aikin na as eh, malama da su e so abin da ya kara sa na ji dadin wannan zan ce kiran allah ne domin koyaswa ma yara ba mai sauki ba ne balle yanzu da ne da za ka iya ka rike blala ko ki rike blala hannu in yaro ya gan blala zai nasu ya yi karatu amma yanzu da dokan child right law da teacher bai kamata a gan wani da blala a hannu wai za ka mare yaro ko ka so ya zama da dan wuya sosai koyaswa yaran yanzu ba kaman yaran da ba ne in ka ce mai yaro da zauna nan yaro zai zauna but yanzu ba haka ba ne amma duk da haka aikin malanta aikin da ina shawon shi har duniya ta tashi ina addu'a in yi aikin nan har har har har Allah ya zo kira ni. yaya kike hada karatu aikin malanta aikin kula da yara marayu aikin koya ma mata da sauran abin nan sana'o'i ga iyali ga mai gida ya kike hadawa <laughs> zan ce ba ubangiji ne kawai shine mai dokar shugabanci domin a ta karfi na ba zan iya ba a ta iyawa na ma ba zan iya ba a saniwa na ma ba zan iya ba ba sai ta gurin allah domin na sa zuciya an ce duk abin da ka sa zuciyanka za ka yi za ka iya yi eh kuma kan da na fada zu kira ne gare ga allah in yi abubuwan da ina yi ba ka ba zan iya ba akwai abubuwa da yawa da ba na yi da sauran za su iya su yi kamar so da yawa ba za ki gani a gurin su buki buki buki ba domin ina je ba zan iya yi abubuwan da na yi ba so dole ne in hankura wayansu abubuwa da da zan so in yi kamar sauran yanwane na but ba wai ba na zuwa ba ina zuwa su biki but ba sai da yawa kamar sauran eh, dan kamar ranar sati juma ranar sati ranar lahadi ba na wasa da wayannan ranaku san samu in shiga kasuwa in yi su miya duka in samun aji wani lokaci babu wutan lantarki balle ce zaki sa su miya freezer so a hakan zan yi kokarin je kasuwa nima kayan miya na sai in gyaggyara in gyaggyara in tabbatar na da dadawa gida ina da ko karkashi ko kuka ko bushishin kubewa ko koda me mene kayan miya ko da barkono ne ko tuma ina tabbatar ina da wayannan ababe a cikin gida so da ko da na dawo ko da cikin awa ɗaya na riga na hada girki girki ya nuna kuma akan haka na yi kokari na samu su stove stove stove stove balle yanzu na wani na gawayin nan yana tafiya da su wahala din shi ne a fara wuta din so wannan na da su kaman biyu a cikin gida ga gas ga kerosene lokacin da yana da sauki mm -hmm. sai in hura wuta guda biyu uku a lokaci daya na hada abinci kafin gama na riga na gama dafuwa kuma mai gida kuma ubangiji ya bani mai gida ne dama abin da nake son tambaya kenan mai gida ya baki goyon baya kenan ya bani goyon baya sosai yana da ganewa domin in ba mai ganewa ba zai yarda yi abubuwan da na yi ba so da yawa baya taba tambaye ni kudin na albashi ko nawa ne amma ya gaya mun in kin karba albashi ki siya abubuwan da za ki lura da kanki sauran ko kin so ki yi yani aikin da kina yi na amki je ki yi to su kasuwanci ma da ina yi da na bubude nan da nan kamar saloon da kuma gurin dinki eh, simji stitches hair nails duk riban da ina samu a gurin duka ina sa a cikin aikin da ina yi kuma ina sa da oriflame ni brand partner ne wato consultant kenan da oriflame beauty products ina sassar da kayana riban da na yi ko kuma kudin da oriflame sukan biya mu a wata a wata in kai aiki sosai na biya duk na sa a cikin aikin da na yi so goyon bayan da na samu daga mai kuma bai saya haka ba a kulla yomi kullum kowanne wata zai ki gan dan tura kudi a asusu na yaran sun ji girl child empowerment initiative don mu samu mu yi rayuwa mu biya ma yaran nan bukata da mun zo mun bude orphanage yaran 20 ne yan mata ishirin ne tare da mu a cikin gida kuma bai da sauki ga abinci ga kudin makarantansu ga takardu ga uniform ga suturansu kawai na gida da kuma na fita kuma ga maganin yaro ya yi ciwo so bayi da sauki ga kudin haya na gida din ma don gidan haya ne so da yawa yana bani goyon baya sosai so da yawa zai ce kin gani ki yi haka ki yi haka ki haka in na bi shawaran so da yawa ina cin nasara ko da yake ba kullum ne ne zaka ci nasara da shawaran da an bayar ba eh amma gaskiya yana bani goyon baya da na fara makaranta masters degree na ce miki da na san da na aiki na ji na karasa biyan kudin makaranta bashin da da yana nan hmm. so da na tafi masters degree sai ya ce kina ta magana makaranta kin ce kin samu kuma kamar kin fara tafiya baki yi tambayan kudin makaranta ba sai na ce na biya wai yana ce na yi canjin suna na ce eh da sunan babanka ne na amfani da shi wai to ba gidan shi ne zan yi makarantar biya ma kaina ba sai na ce to shine sai ya zo ya ce nawa ne sai na cire admission letter din da kudin sai na nuna mishi sai ya doka da receipt da na riga na biya na nuna mishi mm. sai can sai ya transfer mu kudin a asusu na na ce a'a na riga na biya wai sam in sa cikin zuciya na wanda shi ya bani na makarantar ne wanda ni na biya in sa zuciya na wadin ne in yi kudin moto in siya handout in ma akwai handout ko kuma su assignment duk abin da makaranta sun bukata da kuma maya moto in biya bukata. so haka na yi so da na zo na fara phd da na samu admission ce to ga letter ga school fees sai ya ce a'a ke na kina son gije <laughs> muka yi dariya eh amma duk da haka ya bani goyon baya ya bani kudin makaranta na biya wani su ma zan biya da kaina eh ina addu'a Allah bani karfi ya taimake ni har in zo kai karshe in soke wannan karatu wani rana a kira ni doctor sai ni goshe zan ji dadi sosai <laughs> kuma da labin lokaci ya bamu damar kamuku muku kenan a yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. kuna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Josiah plato da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya madalla a gaida alheri grace abdu masauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na daren yau kuma na ƙarshe a yinin yau amma zuwa gobe idan allah mai kowa mai kuma ya amince mana da safe misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana da gmt a ji wasu da shirinmu na safe yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya shirya kuma ya karanto mana labarai da kuma wanda ya kula mana da na'ura ni a Aisha Ma'azu nake muku fatar asibahi ta gari.